أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. wa musulmi, muna ƙara gode ma Allah wanda ya halicci mu, ya halicci kowa da komai, kuma ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka, darussan da muke karatun aƙida tamu ta musulunci. Yau, da yarda Allah subhanahu wa ta'ala mun kawo cikin darasi na talatin da tara. Muna fata darussan da suka wuce da darussan da za su zo nan gaba su zamanto sun amfanar da kawunanmu baki ɗaya cikin samun shirya ga wannan hanya ta addinin Allah subhanahu wa ta'ala don mu samu dacewa a cikin wannan duniya ɗin kuma mu samu dacewa a ranar gobe yau mulkiyamati insha Allah. idan ban manta ba mun yi bayanin dalili mai girma wanda muka ce shine dalilin tsari na rayuwa wannan dalili shine ke gamsar da mu wurin gane akwai mahalicin wannan duniya ɗin ta hangen tsari da muke yi sannan bayan mun yi wannan bayanin mun ce ba a rasawa an samu daga cikin wasu masu tunani ko mu ce ‘yan falsafa waɗanda suka kawo nasu tambayoyi ko kuma mu ce kuskurantarwa saboda suna son su ce dalilin tsari kuskure ne yaya za mu ce a kan dalilin tsari wajen nuna wai akwai Allah suna ganin wannan kuskure ne daga ciki muka samu wanda ake ce ma David Hume wanda shi ya kawo nashi tunani wanda yake ganin da wannan tunanin guda uku ya ɓata dalilin tsari wanda muke takama da shi wurin nuna akwai Allah subhanahu wa ta'ala. yace daga ciki, mu wannan dalili da muke kawowa muna misalta aikin mutum ne da na Allah, saboda mi lokacin da za mu misalta mu ce, mutum yana yin wasu ayyuka wanda suna cike da tsari. rubuta littafi ne ƙere-ƙere ne kamar ka ce kamar ƙera montur ne da abin da ma ya yi montur irin su kwamfuta wani zaka da tsare daidai da tambaya ka yi cikin kwamfuta zagayin dandanin ka samu amsa komi da komi na nan karanta cd ne rubuta bahasi ne cikin kwamfuta gashi nan ayyuka da dama wanda take yi littattafai ne take ɗauke da su dubunnai za ka kalli wannan tsari sai ka ce ai wanda ya wannan tsari mai hikima ne to sai mu ce kuma yanzu mu dawo mu kalli tsarin halitta ta ƙasa da ruwa sama da ƙasa dare da rana kewayawa zamani sanyi zahi damuna ga nan muka ce da halittun da muke gani kai shi kan kai shi mutum in ka kalli na'urar jikin mutum irin hikimar da ke da kwai ciki gaba ɗayan halitta na ɗan adam muka ce ba ƙaramin hikima ne wannan halitta ta mutum ba wannan yana nuna mamu cewa akwai Allah akwai wanda ya wannan tsarin shi ko yake cewa David hiyom iskalin da ya kawo duk da yake muna kawowa ne a gulguje don mai sauraronmu a yanzu ya fahimci cewa dalilin da muka kawo yana da ƙarfi kuma yanzu ya saurara ma kuskure wanda shihi yau mai ke kallo akan wannan dalili ya ce na farko muna kamanta aiki ne ya za mu cewa mu ɗauke daga aiki na ƙarami halitta mu kai shi zuwa ga babba wannan tsari na hankali bai ba da haka nan musamman masu karatun mantiq sannan ya ce wannan yana jawo mu kuma ba ma mu tsaya da kamanta aiki na mutum ga, aiki na Allah ba yana jawo mu cewa yanzu muna son mu nuna shi mutum kai ya mai kama da Allah saboda yana da hikima shi ma Allah yana da hikima yana da iko shi ma Allah yana da iko yana da gashi nan muna son mu kamanta kenan mutum ne da Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin wannan shi ma babban kuskure ne sannan kuskurantarwar shi na uku yana cewa muna son mu nuna mutum yana da ilimi da dama kenan tunda har kai yana tsari alhali ilimin mutum yana da iyaka yana son ya tuna mu cewa wai ilimin mutum yana da iyaka to mun ba da amsar tambaya na farko yanzu muna cikin ba da amsa na biyu kenan inda shi david yau yake son ya nuna mutum ya yi kama da Allah kenan idan har muka ta a akan dalilin tsari ina fatan kuna biye da mu kuna fahimta sosai saboda bayanai ne ake yi na hankali dole mutum sai ya kasance ya gyara zaman shi da kyau ƙwaƙwalwar shi ya buɗe ta ta zamanto tana karɓan kalmomin da ake gayi da guda guda kuma tana tunani ba kawai ta saurara ba ta tunani ya kamata ki tunani ta gane me muke son mu nuna yanzu kenan bayan mun shi wannan kuskurantarwa na David Hume amsar mine ne shin muna da amsa wadda take iya nuna mamu lallai dalilin tsari bai jawo ga matsala ɗin ta kamanta mutum da Allah sai mu ce lalle muna da amsa lalle muna da amsa wadda take nuna dalilin tsari sam-sam bai kamanta mutum da Allah subhanahu wa ta'ala me yasa abin da yasa shi ma David Heyon ya samu kuskure cikin fahimtar dalilin tsari saboda abu guda biyu kowace jumla ku saurara da kyau kowace magana kamar da faransanci ake ce mafraz kowace jumla da larabci tana da abin da suke ce ma maudu tana da kuma mahmul ai abin da ake nihi tana da abin da ake magana kan shi tana da kuma abin da ake ɗorawa don bayanin abin da ake magana kamar misali idan muka ce rana mai haske ce a nan wurin miye abin magana abin da muke magana kan shi ita ce rana da muka ce mai haske ce kaga kalman nan wadda muka ɗauko muka ce mai haske ce muna bayanin ita rana ɗin shi ne suke ce mawai mahamul ita rana ita ce maudu shi wannan wanda ke bayanin rana wani hali take wane yanayi ne take to shi ne ake ce ma mahmul saboda yana bayanin halin da abin magana yake ciki abin da muke magana kan shi yake ciki saboda haka nan muna iya ce ma maudu abin da ake magana kan shi shi ko mahmul abin da ake ɗorawa don bayanin abin da ake magana kenan kusan za mu ce wanga abin magana wanga sai mu ce mishi abin ɗorawa don mu fahimci saboda da kaɗan-kaɗan za mu zo da Abinda da ake ce ma istilahi ma'ana wasu ibarori wasu maganganu wasu kalmomi a takaice wanda 'yan falsafa suke ɗaukowa suna amfani da su a wurinsu menene ma'anarsu don za mu zo da su da guda-guda don saboda mai sauraron mu ya zama tun yanzu yana biye da mu yana gane mi muke ni in muka ce abin magana muna ne kenan abin da ake magana kan shi in muka ce abin dorawa, kenan abin da aka dora kan abin magana wanda yake bayanin abin magana to kusan kowace kamar da muka fara cewa kowace magana tana tare da wannan don ya zamanto mutum yana gane ta don saboda in ka ce rana kai shiru ba mai ganewa sai ka zo da shi wannan abin ɗorawa ka ɗora kan rana sai mutum ya gane akwai abin da ya kamata nan mu saurin ganewa wanda ya kamata mu yi bayani shine mafhum da kuma mi da abin da suke ce ma misdaq bayan mun gane wancan ibara ta maudu da mahmul yanzu mu zo makaranci kuma wata ibara wadda ake ce ma mafhum da misdaq shi menene mafhum mafhum mu da hausa muna ce mishi ji kamar in gai wata kalma in kawo labarin wata magana kamar in ce maka na ga wani gari mai kyawo da tsari kaga yanzu kai me kake kana ji ne kaga garin baka gan shi ba yanzu ji ne kawai kai to shi mai sadaq kenan na biyun shi ne wanda yake nuna maka wai ga abin shi ne muke ce da hausa gani kenan ji da gani to in muka dawo wurin mu ba da amsa kan magana da muke ciki za mu ce david hume ya samu matsala wurin fahimtar musamman wa'anga guda biyun na ƙarshe wanda muka yi bayani su ne mafhum da misdaq ma'ana ji da gani mu da hausa mun san ne muna gane ne ji muna gane meye gani lokacin da zan baka labari ji ne kawai kake yi amma lokacin da za ka zo ka ga abin kaga ka kai ga gani kenan har wasu ma suna cewa gani ya hiji ko suna cewa ba shi yau ba ganau a wasu masu ƙoƙarin su ba mutane dariya in suna maganganu suna cewa su in suna son su ba da labari su nuna su masu gaskiya ne ka abin da suke gai sai su ce ai su ba ba ne kawai su ba wai sun ji labari ba ne a'a sun gani ne kenan a nan a takaice mun fahimci menene ji mun fahimci menene gani to shi wannan bawan Allah ya samu kuskure cikin bambanta tsakanin wannan saboda mi saboda akwai abubuwan da Allah da mutum suka haɗu a cikin shi shi ne wannan na farko ji ji me yasa muka ce haka nan sai ku saurara da kyau ku ji lokacin da zan cewa akwai kaza kaga akwai ɗin nan shine suke ce ma kasantuwa wai da larabci ana ce mai maujud kana iya cewa akwai Allah mana Allah maujud kana iya cewa kuma mutum akwai shi kenan al insan maujud yanzu dukansu ka gani abu ɗaya ne kace Allah maujud kace al-insan maujud da Hausa Allah akwai shi kuma mutum akwai shi to akwai shi ɗin nan kaga duka sun haɗa da Allah da mutum baka cewa ya za mu ci Allah akwai shi kuma mutum akwai shi ba ce haka ne mana ba ma mutum ba duk wata halitta in ka ɗauke ta ka ce akwai kaza baka cewa nan ya za mu kamanta wagga halitta ɗin da Allah mu ce wagga akwai ta Allah akwai ta wannan abu ne wanda ke san saboda ji ne nan ji ne nan ji ne nan ba wai gani bane kenan idan muka zo wajen gani shine suke ce ma misdaq to nan bambanci yake tsakanin Allah da duk sauran halittu kenan cikin misdaq ne suke da bambanci amma cikin mafhum cikin ji in ce Allah akwai shi da mutum akwai shi duka abu ɗaya ne amma wurin misdaq nan ne ake samun bambanci nan ne Allah ya bambanta da sauran halitta bayani yana da tsawo a yanzu dai za mu dakata a nan wurin sai darasi na gaba idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin tahirin